suna tsara sallah tsara sallah lokaci biyar in ka ce tsare ta don ya ce yau wanda zai tara sallar azahar la'asar ba ya ce in je gida na yi bai tsara sallah Allah bai tsare ta dalilin shi aiki ya mai yawa to kaga ya zalunci kan shi idan ka bauta wa Allah ka zama bawan aiki ba bawan Allah ba ka gaba kai makanka daidai ba ke mace a gida ba za ki ce ai mai gida na zuwa ne sai na kare mai abinci don kada ya fishi a ki bar sallah tsoron fishin sa kike ba na tsoron fishin Allah kenan to kaddara ya dawo sai Allah ya kashe shi bai ci abincin ba ko rayuwa hannun wa take to wannan muhimmin lamari ne to wannan zai sa mu taho da wata magana sai ka iske an taso daga kano a ce gaskiya ba za mu tsaya sallah ba sai mun je ibadan yayi ita eh ai matafiya ne shi hukuncin matafiya ai daban ne inda za mu bar kano da misali karfe goma a mota za mu tafi lagos misali fa sallar azara ta yi muku mu ɗauka a abuja in ka kano goma zuwa abuja a zarta yi za ta iya yi to ku ba abuja za ku tsaba lagos kuke hari to ba za ku tsaba ku yi sallah zar abuja mm. sai ku jinkirta zahar din nan saboda kuna cikin halin tafiya kar ku sallace ta ku bari sai kun kai inda la'asar ta yi mu ɗauka kamar jaba misali ko kuwa gashi nan dai hanyar kun santa misali sai ku tsaya ku haɗa azhar da la'asar sauki aka yi muku kar ku ce a mu gaskiya bari mu haɗa mu sake barin magariba sai mu ce a kar ka yi rashin ɗa'a to a yanzu muka tsaya sallah a wanda suke ba musulmi sai muka ce ka lalace wanda ba musulmi ba duk da rangwamin da aka yi muku akwai masu haka wani kuma ya ce wallahi na Allah lai in tafi saboda zan rasa lodi za a loda ka lahira ko wallahi to kuskure ne ka tsaya ka yi sallar in magariba in kuma ka bar Kano don mu kiyaye wannan misali bayan sha biyu da kwata za ku tafi Lagos to sai ku janyo la'asar ku yi ta tun daga gida suri kenan shine jam'u taqdim ta'khir to na iya yin ƙasar tun ina kano ra'ayi biyu mafi kyau ba za ka yi ba suka ce lokacin da annabi ya bar madina zai tafi aikin hajji a zahari ya yi cikakkiyar azahar a hudu amma da ya je zulhulaifa to sai raka a biyu wani ita ce fahimtar da haka in za ka tafi daga nan ka yi tafiya masu ganin ai tun da dai niyata ne matafi ne kasar ya hauli ba ma ja in ja da kai amma ka koma zuwa ga asalin magana ka yi ainihin azahar cikakkiya ya so ka janyo la'asar ɗinka ƙasaro da lokacin ta bai mutu a raftun kuma ka so ka bar azahar ɗin mana in ka je wajen gari misali wanda zai tafi sai to bare bare ya tafi kora tuku kora cikin kano ce la amma masu cewa idan ka dawo on oh, mun shigo da maganar tafiya kuma kenan in ka dawo daga tafiya ka sauke sallah ka daina kasar in ka ga alamun garin da kake raye ciki kenan in ka taho daga kaduna sai ka zo ina za mu ce kwanar dawaki tana da alaka da cikin kano The Seven up icon center da kwanar dawaki wacce ce tafi a ce tana tafi kusa da kano kuma wacce za a ba ta hukuncin kano gunduwawa in kai gabas nan kafin gezawa kano ce za ka ba ta hukuncin kano mil tara buk new site bukaba barat <laughs> to duk waɗannan sai ka kalle su yanzu ka yi kasar daga nan zuwa biyu ke faɗa mana kaga idan kana da gari wanda girman garin ya kai kai kilomita 100 ba kai su ba kana magana irin su tokyo wasu mahaukacin girma irin su new york misali ko kananan tamu idan ka tattake sai kawai kashi kilomita wajen hamsin daga nan zuwa can na tsammani ko ya yawa ne to mu dan rage kilomita talatin <laughs> to kaga amma ba za ka yi kasar ba saboda kana cikin gari ne amma kana fita kasar Allah ka samu dace sauraka Allah ta wanke Allah ke cewa su ne wanda suke tsara sallolinsu sakaci na daga cikin tsara sallah in kana jin fitsari ya matsayi ka ko zagayawa je ka gusa da larura saboda ka tsaya kana sallah kana ta sukurniya har suka ce in aka zo sallah ga abinci ya zo a tsaya a ci shi ne suke cewa aici na gaba da sallah wai gaya maka Allah ya ka dan ci ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyakulu haka Allah ya ce illa liyabudu ne ce ashe an ce ka ci ne don ka samu energy ka zama energetic kai sallah amma kawai ka ce wa sallah ci na gaba da sallah la ya akhi sannan duk abin da zai ja maka wasa kana sallah ka kawai da shi ko littafi ne zai ja hankalin ka aji shi yasa kaga ashe muhimmi ne dan ya ce suna tsara sallolinsu ba daidai ba ne kana sallah kana yawan duba agogo kana ka ɗauki hankali allah na son